wala alihi wa sabi a jima'in amma ba a ɗin wa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka bari sake haɗuwa a wannan matsalaci abu huraira radiyallahu an da ke nan garin sakkwato a najeriya a yau maraicin lahadi sha biyu ga watan ramadan shekara ta 1434 shi zo daidai da 21 ga watan julai na shekara ta 2013 jiya mun kwana kan aya ta 53 cikin suratul araf kuma a yau insha Allah tabaraka ta'ala za mu ɗora zuwa inda Allah ya ba mu iko karamakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Yeah. كنتن ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأن aya na في cikin mafi girman ayoyin alkur'ani me yasa saboda tadammanat التي تليق بجلاله تضمنت من معاني عظمته وكبريائه وجلاله wannan aya ta kunshi wasu irin manya-manyan sifofi na Allah da wasu irin darajoji da yake so bayansa su sani cewa yana da su yin imani da irin waɗannan ayoyi da karanta irin waɗannan ayoyi na daga cikin abin da ke saukar da alkhairori da albarkoki daga jinsin ayatul kursi allati a'zamu ayatin fil qur'an ayatul kursi ba'a aya da take daraja ta kur'ani qur'ani saboda me saboda gabaki ɗayan sifofin Allah ce to akwai irin wannan surori irin waɗannan ayoyi da tabaraka ta'ala ke faɗin sifatul jalali wal azama sifofin girma da daraja wanda a cikin su ya kawo istiwa alal arshi duk inda ya jero su ma galibi sai kaga ya kawo kamar banda wannan ta araf akwai ta yunus إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون سورة الرعد أكوئر ون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أكو إرن سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أكو أنت سورة الفرقان وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا أكو إيران سورة السجدة تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أكو إيران سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ثم والله بما تعملون basir to waɗannan ayoyi gaba ɗaya ana kira su ayatul jalali wal azam ayoyi ne masu girman daraja da baka zare wani ciki ka ce ni bai yadda da wannan ba don hankali na bai ɗauka ba dole ne ka su yadda Allah ya faɗe su inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam ubangijin ku shine Allah wannan da ya halicci sammai da ƙasa cikin kwana shidda kwana shidda yana aiki a'a halittar ce ta kasance cikin kwana shidda shi da kun fai kuno yake halitta Allah ba a buga masa misali amma kullum ana su ɗan adam a kusanto mashi abin da hankalinsa ke ganewa idan mace za ta ɗora girki ta sa ruwa misali ta zuba shinkafa ta tafi ta ɗaki tana aikinta amma shinkafar bata dahu ba sai bayan awa ɗaya to za ka ce an dafa shinkafa cikin awa ɗaya amma aikin awa ɗaya ne ta yi aikin da ta yi shine wanke tukunya da ɗora ta da zuba ruwa da wanke shinkafa da zuba ta da jiran da hasauta da jiran da ta yi ba ba haka to ba abu gama Allah misali amma Allah idan ya ce zamo abu zai kasance Allah ya umurci sammai da ƙasa su kasance a cikin kwana shidda ba wai ya yi kwana shidda yana aiki ba shi yasa ya ce walaƙar halakna samawati wal arda wa ma ma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub ba hala ba dan ba wani aiki bane ga Allah eh? duk halittar mu gaba ɗaya bata kai halittar samai da ƙasa ba la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas amma kuma duk da Allah bai wahala ba dan ba wani aiki bane a gurin sa me yasa Allah ya kwana ya halitta cikin kwana shidda saboda koya mana bin abubuwa dake dake hankali a hankali a hankali karka ce komai sai kayan shi guda duk da karantarwa da wa'azi wani garaje yake yi muhammadu gazali allah ya kansa ya ce mana ya ga wasu mutane wa'inda karatunsu na kwana shida ne na kwana uku ne mai ce ran talata suke zuwa ɗaukan karatu ran laraba su daddaka ran alhamis su fara wa'azi ran jim'a su hannun bari suna zagin mutane saboda tsaban garaje gashi ko malamai sun ce lantana lal ilma illa bi sittatin sa umbika an tafsila bi bayani zaka'un wa hirsun wa iftiqarun wa hurbatun wa talqinu ustazin wa tulu zamani sai ka gurfana gaban malamai kuma sai ka ɗau lokaci sai ka yi biyayya sannan ilimi shi kuma ya maɗa sannan ka samu wani abu a cikin shi to Allah tabaraka ta'ala yana koya mana mu yi abubuwa a hankali daki daki wannan kwana shida din anan Allah ta'ala ya faɗe su a dunkule kuma mafi yawan wurare a alkurani a dunkule faɗe su amma akwai inda ya rarrabe su inda ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ثم استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وانا ya آية ita اورينتاليس نني ma عبد المسيح wanda wasunku suna tunawa da shi na jin 1997 muka yi jayayya da shi a fili ua technical ya ce ƙur'ani ma yana da tunƙa da warwara domin nan ya ce kwana shida a nan ya ce kwana takwas kwana takwas yana nufi da waɗannan ayoyi wal a'innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn ya ji an faɗi kwana biyu a nan. can kuma an ce fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin shida kenan ko sannan ce faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn sai ce takwas kenan ya ce kai rubabin tunani gare ka baka iya karatu ba kuma baka iya lissafi ba domin wannan biyun ta farko cikin wannan hudun take wal ainakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada khalqul ard shike da kwana biyu sannan da yace abin nan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah ya sanya mata duwatsu wa baraka fiha ya sanya mata albarka ƙasa albarka gare ta shi yasa duk duniya in ka sai ƙasa ba ka hasara ba ka faɗuwa fili dai ba ka faɗuwa kuma in ka sayar da fili duk abin da ka saya ba zai albarka filin ba shi yasa ake so in ka sai da ƙasa ka sayi ƙasa domin ita kaɗai ce Allah ya ce wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha ubangiji ya kaddara mata ya kwatanta mata ababen abincin da yake so a ciki a samar a cikinta sai ce fi arba'ati ayyam alhanku wal ijadu fi arba'ati ayyam yanzu an dakatar da maganar kwana biyu na farko da aka faɗi don haka da halittar ta da samar da duwatsu a cikinta da fidda tsire a cikinta da sa mata albarka da daidaita abincin da ke cikinta duk wannan gaba ɗaya ya ɗauki kwana hudu a lokacin ban mantawa na ba shi misali da ah, abin nan mai gini da ya kammala gini cikin shekara shida sai ka tambaye shi sai ce foundation shekara biyu aka yi ana yi amma gini ya ɗauki shekara shida sai ka ce a'a gini daban foundation daban kaga kenan gini shekara hudu banda foundation to wannan shine abin da qur'ani ya anan sai su abdul masih suka kasa ganewa daga baya na je ya je yana irin wannan izgili a zuru suka dandake suka kakkare mashi kafa ko sai yadda ya karasa ba muna roƙon Allah ya shiryar da shi Allah ta'ala ya ce fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi sannan ubangiji ya ɗaukaka kan al'arshi istawa ba haushi in ya fassara yakan ce ya daidaita kalmar daidaita ba ita ce ma istiwa'i ba ɗaukaka domin abin take nufi al'uluhu wal istiqrar ɗaukaka da tabbatuwa wannan sifa ubangiji ya ba kan shi ita a cikin jumlar sifatul jalali wal azama wanda muka karanto muku su da yawa da Allah ba su kai 20 ba wanda muka karanto yanzu don me da za a tsale wannan ita kuma wannan sai ya ta maimaita ta har sau bakwai duk inda aka zo sai Allah ya sake maimaita ta amma sai a zo a tsame ta kada ya ce ba dane da ita ba ko kuma dole ne sai an canja mata ma'ana to bari in sake kawo muku wasu fuskoki guda bakwai da babu istiwayi a cikinsu amma kuma suna tabbatar da magana istiwayi din da farko akwai maganar fauƙiyya wadda mujaddidi usmanu allah ya ƙara masa rahama yake cewa la yuqdahu itlaqul fauƙaniyyati alallah allah fa kasiran ma awma'at ilayhi zawahirun nusus wal akhbar ba a sukar cewa allah yana sama fauqaniyya me fauqa me jama'a to wannan maganar ba mujaddidi ba daga aljihun ya kawo ta ba daga cikin nasu ya kawo ta Allah ta walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun akwai ayoyi irin wannan kaga nan ba a faɗi istiwayin ba amma faɗi sama akwai baro-baro inda Allah ke faɗin sama ɗin أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن هذا من في السماء وانيني أنا إن كتب كسني بسيمة النبي أفدا منا دومي أتي أبدو يا ربنا الذي في السماء تقدس اسمك تقدس اسمك اجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء sai ce irhamu man fil ardi yarhamukum duk da haka fa sun zo sun maka tare su ce ai ka ji kawan da ƙasa mala'iku da ke to mala'iku ke diba ne bukatar mala'iku su ji kaina ba aikin su bane Allah kawai ke bukatar su ma mala'iku Allah suke so ya ji kansu sannan akwai al'uruj al'uruj bai uruj tattakawa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku tare da shugabansu jibril suna tattakawa zuwa gare shi shi waye akwai as-su'ud man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u haka ba magana ba magana istiwaya na ma akwai magana tafiya sa, akwai magana mi'raj annabi sallallahu alaihi wasallama kullum duk wanda ya zo da dan sunna da dan bid'a ya zo suratul isra zai faɗa maka yayi isra'i kuma zai faɗa maka yayi mi'raji haka ya zo suratul najm kuma zai ga maka ya zo inda sidratul muntaha inda jibril ya ce ni na dakata anan ci gaba kai kana da izini kuma fa kuma fa sun yadda wurin Allah ya je amma kun bai sama to yana yana. an je wurin Allah an karɓi sallah har ana ce an dawo an sauko wurin annabi Musa sama ta biyar annabi Musa ya ce a koma an koma an sake dawa an sake koma duk an yi imani da wannan man kace kuma yana son a ce ba yarda ba akwai saukowa saukowar Qur'ani daga wurin Allah inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim da sauransu to in an ce abu ya sauko daga ya sauko shine bahaushe ke cewa wai ikon Allah na kwance ya faɗi to daga ina ya faɗi dama a kwance yake in ka ce abu ya sauko kuma daga ƙasa to ya aka ya sauko eh daga wannan fashi ne wani abin ban mamaki akwai kasantuwar wasu abubuwa a gurin Allah kamar da tabaraka ta'ala ke ce innal ladina inda rabbika waɗannan da ke wurin ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ashe akwai surin Allah abin da yasa wasu abubuwa ban ce mala'iku kawai ba domin ba mala'iku kawai ke gurin Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna rabbana inna rabbakum qad kataba kitaban fa huwa indahu fawqa al-arshi inna rahmati tasbiqu ghadabi hadisi yana da ruwayo da yana cikin sahih bukhari ubangijinku ya rubuta wani alkawari ya rubuta wani dikiri ya yi wata doka wadda ta ce lalle jin kaina yana gabatar fushina kafin allah ya fushi guda sai ya jin kai da yawa jin kayan allah ya rinjaye fushinsa shi yasa da yawan masu laifi za su gamu da ramar allah amma duk mai da'a ba zai gamu da fushin allah ba kaga ashe ramar allah ta rinjaye fushinsa manzo Allah ya ce fa huwa indahu fawqa al'ash, wannan takardar da Allah ya rubuta tana gurin sa saman al'ash shi ma wannan me yake kaga ba magana istiwa ba anan amma kuma an tabbatar da sama din ya ku in uwa musulmi wani zai tacca wannan matsala kuna ta faɗanta ba bata da muhimmanci ni ba ni ganin in alkurani ya faɗi abu so guda a ce baya da muhimmanci balai abinda duk inda Allah ya kawo sifofin girma da ɗaukaka da daraja sai ya kutso shi a ciki to bale abinda kamar yadda ibn qayyim yace yana da fuska ɗari ta tabbatar da istiwa'i cikin qur'ani kuma shi da ma ibn qayyim ba abin sa shi hujja bai taba cin bashi ba bai taba ba in yace zai kawo to sai dai ya kari amma ba zai rage ba haka duk fuskoki ɗari ɗin nan sai da ya kawo su amma dai nawa na kawo muku fuska bakwai na kawo muku to kaga bai kamata a ce qur'ani ya tabbatar mana da aqida da yake so mu kururta sannan kai ka dawo ka ce ba ta da muhimmanci ba daidai ne mu faɗe ta ba ba za mu daina faɗi ba wanda Allah ya rabon ya gane zai gane wanda bai da rabon ganewa idan mun shiga aljanna tare da shi za mu gaya masa mai masa gori don ga dukkan alamu sai mun riga shi shiga ba mu ce in kana da kuskure ba ka shiga aljanna ba amma dai kuskuren ka ko lahira ne sai an tattauna shi da kai tabaraka ta'ala ya ce sun mastawa alal arsh yughshi laylan nahar sannan ubangiji ya ɗaukaka kan al'arshi wannan aƙida ce ta ijima'i al'ummar musulmi duka ta yarda da ita saɓanin wannan ya zo ne daga baya wanda kaji yana cika baki yana kumburi yana kumfa yana to yana kariyar halaf ne yan baya amma salaf gaba ɗaya ba su wata aƙida wanda wannan ta istiwayi in kana son gane wannan ka samu littafin al'uluwu lil ali ghaffar na al zahabi sai da ya gama jero ayoyin qur'ani kakaf yadda yake so ya kawo hadisai bayan ya gama ya kawo maganganun sahabbai kamar irin na Aisha da ke cewa tabarakallazi wasu a sama sam'ul aswat albarkatun ubangiji sun yawaita wanda jin ya yalwanci dukkan muryoyi ta ce kofar ɗaki na khawlatu bintu thalaba take tana kai manzon Allah koke ina jin magana ta ban abin take faɗi ba ina kure ɗaki ta ce walam yakhfa zalika alallahi wa huwa min fawqi sab'i samawat wannan maganar bata boyu ga ubangiji ba yana can saman sammai bakwai da irin maganar Zainab bintu Jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take kuri akan matan manzon Allah tace zawwaja kunna ahali kunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat kowace ku zauren ubanta ka daura mata aure amma ni can saman sammai bakwai Allah ya daura mani aure yace falamma qada zaidun minha wataran zawwajna daga ina aka daura wurin kaga zainab ina ta dauki Allah yake kenan ita ma ta ce yana ko ina ya kawo wasu da babu su inganta ba shi yasa albani ya tattace a hadisai ya fitar da ingantattu a asar ma ya faɗi masu kyau da masu kaman kaman zancen abdullahi ibn rawaha eh, wanda wanda abin nan matarsa ta kama shi da kuyangarsa to yana so yarda da ita ce a ni ni baki ga komai ba ta ce to in baka cikin janaba karanta alqur'ani ya san bata san alqur'ani ba mawaki ne taki sai kago mata baitoci guda ne <laughs> mala karatu da baitocin amantu menene wa annal arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arshi rabbul alamin ni ban tuna baitocin duk amma dai kun ji karshen su wa anna al'arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arshi rabbul alamin in ji Abdullahi ibn Rawaha Albani ya ce isnadin wannan yana da rauni to bari mu dauki na cikin Buhari sun ishe mu bayan ya gama kawo na sahabbai su Ibnu Abbas su Jabir sahabbai da yawa sannan ya kawo na tabi'ai bayan na tabi'ai ya kawo na tabi'u tabi haka ya dingi kawo malamai sai da kawo na 360 daga malamai magabata su Imamu Malik suna ciki su Auza'i suna ciki su Nasa'i suna ciki su Bukhari suna ciki duk wani malamin suna da kasani to yana ciki an yi hakikin littafin an fitar da nasoshi ingantattu a cikin samala albani ya gama mana wannan aiki Allah ya saka masa da alkhairi kuma littafin an buga shi ba da taƙiƙin albanin ba an buga shi yadda yake babu tacewa to in ka ɗauki wannan kan kundi ne babba shine al'ulu lil aliyyil azim albani da ikhtisarin shine sai ya sa masa muktasarul ulu lil ghaffar na jin ga wata nuska ya samu wannan sunan lil aliyil ghaffar amma da aka buga kammalallin al'ulu lil aliyil azim sunansa kenan kaga kenan ashe matsala ce ta ijma'i da haka duk wanda ya zo yana kariyar wata magana ba wannan ba shi khalafi ne shi za suke ce mana salafawa to mun karba inda ya salaf su ne su abu huraira wallahi mu salafawa ne amma inda za ku kyale mu sunan mu na musulmi wallahi ya ishe ba mu bukatan kowane irin suna amma in dai dole sai an kawo wasu kungiyoyi an kawo wasu khalafawa to a ce mana salafawan babu komai inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam ubangijin ku shine Allah nan da ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shidda daga lahadi zuwa juma'a yahudu sai suka ce to asabar hutawa ya yi ba haka sai suka sara asabar ranar hutu allah ya ce wa ma masu namin mu kan ba mu gaji ba bale mai maganar hutawa haka dai muka tsara sun mastawa alal sannan ubangiji ya ɗaukaka kan al'arshi to bai yawan tambaye da ɗan bida zai ma to ina yake kafin ya halitta al'arshi sai ce ka tambaye shi ni kam abin da ya faɗa min bayan ya halitta sammai da ƙasa sannan ya ce ya ɗaukaka al'arshi kafin nan bai ce min komi ba kuma ni ba ne magana game da ubangiji sai da abin da ya faɗi da haka wani kakale-kakale ƙoƙarin shigar da falsafa da tunani a cikin tauhidi ni ba nawa bane ahlus suna ba mu wannan yughshi al-layla nahar Allah shike lullubar da rana da dare ai wa yughshi an-nahara al-layl fa hadafa ahad al-khabarayn lil-ilm bihi yughshi al-layla an-nahara wa yughshi an-nahara al-layla kaga aka maimaita maganar ta yi sai aka faɗi guda don kana gane gudan kowannen su yana lullube wani yanzu ba muna cikin wuni ba mun kusa kai dare na bayan mu wajejen chadi eh, sorry ghana cote d'ivoire suna baya gare mu su yanzu yanzu za su lasa kaga sai mun shiga dare ba su shiga ba mu dare zai lullube mu kafin ya lullube su daga baya zai lullube in aka zo gobe kuma za mu fara shiga safiya kafin su shigo ashe haka ake ta tafiya rana tana rufe dare dare yana rufe sau da haka kowane lokaci dare ne kuma kowane lokaci rana ne kuma suna ta suna lullube juna a hankali ya lubuhu hafisa kowanne yana neman wani da gaggawa inda ka san gudun da rana ke don ta cimma dare da gudun da dare ke don ya cimma rana to wannan sai masanan kimiyya hankali wasu baya ma iya daukar wannan in an bayyana shi amma sai Allah ta'ala ce ya tulubuhu hasisa yana neman sa da gaggawa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الله شيني هالتي رانا يا هالتي وتا يا هالتي توراري هم مسخرات بأمره دكان سو وتوأن أكا هوري نيما سبيا يعني da al'amarin ubangiji da umarninsa ubangiji shine ke umartar su su yadda yake so don haka lashen su yan bagila an tudrika alkamar walal lailu wa kullun fi falakin yasbahun iwo suke ta yi kuma ila ajalin ma'lum ila ajalin musamman kowane da rana da wata da taurari tafiya yake kuma inda Allah ya umarce shi ba wanda yake kauce ma godanin da Allah ya tsara masa ke duba cikin halittu jama'a mu kaɗai ne ke iya sabo su duk waɗannan halittun ba sa sabo kowane Allah ya shata masa layi kuma ba ya tsallakawa mu kaɗai ke da zaɓi shi yasa alahira lahira muke shiga aljanna idan mu yi ɗa'a kenan waɗanda suka fandare kuma shi yasa za su shiga wuta saboda sun saki layi bisa ga zabi Allah ce ala lahul khalqu wal amru ku saurara halitta ta Allah ce al'amari kuma nasa ne don haka abinda ka gani na halitta da na sama da na ƙasa duka aikin Allah ne kenan duk wasu al'umurul kauniya to na Allah ne don in ka ce allah ya yi mota ba kai karya ba shi ya yi sanadarin da aka yi mota da shi shi ya wanda ya kaga motar ya yi masa kwakwalwar da ke tunani ya ba shi ababen da zai haɗa hari halitta ta duk wata zahira kauniya halittar allah ce wal'amur kuma shari'a ta allah ce shi ne al'amur ba da doka ba da umarni duk wani umarni da ya saba mana allah to ba wajibi ne dan adam ya bi shi ba shirme ne shi yasa dole mu yaba masaidatocinmu mu na musulmi 'yan najeriya da suka gitta ma wannan sabuwar doka da ake so a kawo wadda ana na ana yawo da ita a afirka ta me wai ta kokarin hana aurar da 'yan mata cikin lokaci hana aurar da 'yan mata da wuri da aka kawo waccan dokar ta farko ta auren jinsi namiji aure namiji mace ta aure mace gaba ɗaya sanatocin najeriya da wakilan najeriya sai suka ce ba su yadda da ita ba saboda tab'an wa adatan wa dinan wa khuluqan gaba ɗaya 'yan najeriya ba su yadda da wannan ba amma da aka zo da wannan sai zan akwai ra'ayi ga wasu don haka tana nan tana karkashin muhawara ana kokarin lalle sai an zaratar da ita to mu musulmi ba mu yadda da wannan doka ba saboda karara ta ci karo da addininmu ta ci karo da al'adunmu na kirki da muka gada ga iyayenmu idan kuna son kar aurar da 'ya'yanmu da wuri to babban abin da za ku yi shine ku yi ma 'ya'yan namu gata ku saman masu da ilimi nagartacce a birni da karkara duk yarinyar da ta tashi aka ce sai ta yi nazari shekara uku da shekara nawa za sata da shekara uku ta yi firamare shekara shida yanzu nawa gare ta sha biyu kenan ta yi jiniyo da shekara uku sha biyar kenan ta yi siniyo da shekara uku sha takwas kenan ku ba mu ilimi birni da ƙauye ba za mu aurar da 'yan ba sai su samu wannan ilimi to amma a yau ilimi nagartacce kowa ke samun sa da ka fita birni ina ilimi yake shiriri ta ce kawai ke. to kun ba za mu aurar da su ba kuna maganan auren wuri ba ku maganan zina wuri don allah yan mata ba sa zina da wuri ku fito da doka akan wannan mana alƙur'ani ƙarara ya bayyana mana halas ne a yi aure kafin ɗiya mace ta balaga domin ya yi maganar matar da aka saki ba ta fara al'ada ba kuma ya faɗi hukuncinta ko ba ya kama Allah ba kana ba mu wannan wala iya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu wala i lam yahidna da 'yan matan da sun yi aure har an kai ga rabuwa da su ba su fara al'ada ba shekaran jiya a hudubar juma'a na yi wannan magana sai na kawo zance auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha a kisan suka ta bugumawa wasu sun yi bincike sun gano cewa da girman ta ya aure ta na ce to ita kuma na na Fatima da shekara nawa ya aure da ita ku gano mana Sukaina bintul Husain ita kuma da shekara nawa aka aure da ita Fatimatu bintu Talha ita kuma da shekara nawa aka aure da ita Asma'u bintu Abubakar Bakr as-Siddiq da shekara nawa aka aure da ita ummu kulsum bintu umar bin khattab da shekara nawa ta aure duk jilin sahabbai ba a san wata doka ta cewa wai sai mace ta kai shekaru kaza za a da ita ba abinda a ka'ida a gurin mu idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arim a samu abintacce wanda zai rika tsakani da Allah daka wannan maganan saduwa maganan jima'i tsakanin miji da matan ne shari'a ta karantar da ilimin sexuality education shari'a ta fara karantar da shi ya za a yi ta'amuli da yawar ƙanana ya za su yi ta'amuli da al'aurar su ya za su kula da tsaftar su me ya tsaftar yaro namiji take ya tsafta yarinya mace take yaushe ne ya kamata a raba kwana tsakanin su me ya kamata a karantar da su in za su yi aure me ya kamata su sani wannan abuwa ne da dole ne a zo a karantar da mutane bauce kar a karantar da su ba amma a karantar da su tare da moralities tare da ƙiyam tare da akhlaq waɗanda suka yi daidai da ɗabi'u na kirki waɗanda muka gada ga uwayenmu waɗanda kuma addinin mai sa hannu gare su sau da duk wata doka da za ta ce ba mu da damar mu da 'ya'yanmu sai sun kai shekaru kaza fahiya doka iblisiya shaitaniya kuma ba mu da da haka su yariman bakura Allah ya karfafe ku su senata Ahmad Macido Allah ya saka muku da alkhairi da duk sauran sanatocin da sun kai tsaye sun kace wannan dokar ba su yarda da ita ba ku dage kar ku bari ta zan doka wallahi ko ta zan doka ba mu yi mata da'a don ba mu da'a sai ga dokar da ta yi daidai da shari'a hina la ta'ala lahul khalqu wal amru halitta ta Allah ce don haka doka ma ta sace shi kadai zai yi doka tabarakallahu rabbul alamin albarkatun ubangiji sun yawaita kuma rabbul alamin shine ubangijin talik mallan saki karanta mana wadannan ayoyi guda biyu saki karanta su uzu'u rabbakum tawwa'u wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha وضعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا بايا أنقم قيامنا جرمان أبنجي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فكتدعوا ربكم تكبوتا ما وبنجيجن وكرا وبنجيجن كروكي وبنجيجن كو أما ده شرط بيو تضرعا وخفيا وكرا شدك أن كان دكي da ka duk wanda ka gaina zikiri yana fisge-fisge bai san ƙur'ani ba wa khufiyatan a sai kun sa lasfika ba ba sai kun yi kuwa ba wa kufiyatan ku boye kaga wani karfe uku na dare zai tashi kunna lasfika ya taimaka zikiri kaga mai kiyamun leli an kama shi tashwishi mai sunna da iyalin shi an kama shi tashwishi ko ba ka ba ɗalibi mai nazari ire-iren mu masu nazari cikin dare su ma an kama su tashwishi mai bacci yana so ya huta don gobe je nemo abincin halas shi ma an kama shi tashwishi duk wannan an rikita su da sunan wai zikiri to ba zikirin Allah bane don Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku kira ubangiji ku da kankan da kai da boyewa ba sai ka zo kai ta bayyana mutane kana zikiri ba innahu la yuhibbul mu'tadin kaga shi yasa wato bandar da hadisai masu rauni ke cikin al'umma ba ta kai karancin bandar da kafirai ke mana ba duk irin wannan abubuwan yana yanzu zaka iske an dogara ne ga wasu hadisai na ƙarya wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uzkuru rabbakum hatta yaqulu majnun ku yi ta zikirin ubangiji sai an ce wani mahaukaci ne don haka sai haka ya biyo titi da gudu da wani katon carbi yana sa shi ma yana sa yana la ilaha illallah shi babban bukatar samu ce masa mahaukaci saboda wai in mun ce masa mahaukaci to ya bi umarnin manzo Allah wallahi wuyinka duk muka ce ma mahaukaci kai mahaukaci ne duk jama'a suka taru suka ce wani mahaukaci ne to mahaukaci ne sai dai jama'a nan ba masu hankali ne to ku kuma musulmi ba ne. Allah ce hu la yuhibbul mawtadi me yasa aka ce ku ko kankan da kai wurin addu'a me yasa aka ce ku boye saboda Allah baya son masu tsallake iyaka ashe in baka boye ba ka tsallake iyaka in baka kankan da kai ba kai da wato hayaniya da fizge-fizge to har wayo ka tsallake iyaka don haka malamai suka ce al'itida'u ya kunu fi talab wa ya kunu fi uslub a wajen roƙon Allah kana iya ƙetare iyaka kamar yanzu ka ce Allah yana roƙon ka kamar shi ne annabi bayan ya rufe annabta kuma kana so ya mishi ka annabi ko saurayi ya ta roƙon haihuwa bai yi aure ba wanda itida'i ne ka rika asbab sannan ka roƙi Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙila wa tawakkal ala wani ce manzo Allah in saki kuma na yan bar mu Allah ya daure shi sai ka bar mu Allah <laughs> in ka saki ba ka bar mu Allah ka dai bar mu daji amma ka daure sannan shi in an daure bai ya kubce in an daure bai yawa wani ya zo ya kwance ya sace kaga still dai kana kan tawakkali amma maka daure ba akwai matsala so ka rika asbab to wani sai roki Allah ya fankama wajen roko ya roki abin da ba daidai ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake ce ma annabi nuhu alaihi salam lokacin da ce rabbi inna ibni min ahli ubangiji dana na cikin iyalaina wa inna wa'daka alhaq wa anta arhamur rahimin Allah kai alƙawari na gaskiya cewa da ni da iyalaina zaka kubutar da mu kuma Allah ka fi kowa jin kai Allah ka ci kai na dan nan yana tare da ni sai Allah ya ce innahu laysa yaluhu innahu laysa min ahlik dan me innahu amalun ghayru salih kaga Abu Lahab ba ahlul bait bane amma iyassa ta cikinsa da ta zo ta kawo kokin ana sukarta ana zagin ubanta gabanta manzo Allah sai kulla hudu bai haukan mimbari yace limadha ni fi ahli ita tana cikin iyalansa yar wasu ce kamarsa ce amma Abu labi bai cikin ubanninsa saboda me innahu amalun ghairu salih don haka ko dan wa kake in baka yi aikin kwarai ba to anta amalun ghairu salih shine Allah yace innahu laysa min ahlik innahu amalu ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min jahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin Allah duk da wannan addu'a da nayi na tuwo in ba yafi min kai ba na bani na lalace in ji annabi nuhu saboda ba ka roƙon Allah abinda bai yiwuwa ba abinda bai yiwuwa ga Allah amma akwai abin ga dokokin Allah bai yiwuwa to kar ka roƙi shi don haka kar ka shiga ɗaka ka kulle kana ya Allah ka koro min da kuɗi na zinari Allah Allah ka sa in ji alat yanzu kawai ga akawun ɗina kai baka kunna ko wani ciniki ba kuma ka ji ka ji alat na miliyan hamsin to EFCC na shirin kama ka kuwa domin miliyan hamsin ɗin na wani ne za a yi kuli a kaɗa maka kuma daga baya za a lalubo ka a ce kana cikin economic criminals to sannan akwai i'tida fil uslub inda duk baka bi dokokin Allah wajen addu'a ba baka bi adab ba to kuma har wa yau akwai i'tida shi yasa da Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan sai ce innahu la yuhibbul mu'tadin sai ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a cikin ƙasa bayan gyaranta annabawa sun gyara ƙasa malamai magada annabawa sun gyara ƙasa sun faɗi gaskiya sun faɗi abin da a halas sun faɗi wanda a haram sun ce a kauce ma laifi to in kuka zo kuna ɓarna a cikin ƙasa to kun saba ma Allah wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira Allah nan kuma sai kawo su sharuɗa biyu wanda da ɗazu khawfan wa tama'a kuna masu tsoro kuna masu kwaɗayi ka kira Allah kana roƙunsa kana saunar